Kudibo hoto na ashirin da biyu Wa'azi domin sarakuna Bulus ya tsaya ɗan lokaci a cikin kurkuku a Urshalima, wato a cikin ƙasar Yahudawa, su suna ƙoƙari ko ta wace hanya domin su kashe shi, amma su zawan Romawa sun tsare shi sun hana. Ubangiji Yesu ya bayyana ga Bulus ya ce, ka ƙarfafa, gama kamar yadda ka yi shaidata a Urshalima, haka yake kuma za ka yi shaidata a Roma. Mai iko a wannan lokaci a ƙasar Yahudawa sunan shi Festa, wani sarki na wani yanki na Yahudawa, wanda ake ce ma a Garibas, tare da shi mai suna Barniki, sun zo domin su ga Festa. sa'annan wannan ya ba da umarni domin a kawo bulus don su ma su ji shi su ji irin labarin da yake faɗi. Bulus ya ji daɗi domin an ba shi zarafi ya shaida Yesu almasihu ga sarakuna. Wannan kuwa kamar yadda kuke gani bisa ga wannan hoto. Sai ya fara ba su labari a kan yadda ya haɗu da Yesu almasihu bisa ga hanyar Damaska, a kan yadda kuma Yesu ya ba shi umarni, domin shi tahi shi shaida bishara ga dukan mutane na duniya, ga Yahudawa, ga kuma waɗanda ba Yahudawa ba. Sarki Agaribas ya ji daɗi ƙware da gaske jawabin da ya ji daga bakin Bulus. Ya ma yi kusan ba da gaskiya, amma bai karɓi Yesu almasihu ya zama mai ceton shi ba. Sai Bulus ya ce, Ina roƙo ga Ubangiji Allah, ba kai kaɗai ba sarki, amma dukan waɗanda ke sauraro na su zama kamana, wato, sun ba da gaskiya ga Yesu almasihu, banda wannan matsayi na sarƙa da nake ciki. Sarki Festus da Agaribas sun sani yanzu Bulus bai yi wani laifi ba, amma da shike Bulus ya tambaya da a kai shi a Roma, Roma ta zama wani babban gari ne wanda ya fi wanda suke ciki yanzu. Wannan gari can ne babban sarki yake, to Bulus ya yi kira domin shari'a shi ta zama can, saboda haka za a aika Bulus a Roma, kamar yadda Yesu ya ce mishi. a can ma za yi shaida sunansa.